والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمزية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبة أنبتت سناديل والعصف لديه يستشرب الفقراء habbatun ƙwayan hatsi ne ambatan sanabila wanda ya tsirar da ainihin zangarniya ƙwayan hatsi ne guda ɗaya ya tsirar da ainihin zangarniya wal'as da totuwa hmm. kuka ce soshiya hmm. ladai gaba gare shi ya tashrifu du'afa'u wanda masu rauni suna ta leki hmm. masu rauni suna ta leki wato wannan wato an yi istiara ne bayan hatsi guda ɗaya ya tsarar da ainihin zangarniya kuma ya ba totuwa ruwa ka san masara yanzu in ka shuka kwayan hatsi guda ɗaya za a ga kwayan hatsi na totuwansa zai tsarar da ƴaƴa zai zai tsarar da kwayan hatsi da yawa sai ga ƙwayan masara guda ɗaya in an kanta za ka a totuwa guda daya sai a samu nawa goma za a samu kamar ɗari go to haka da'awan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa shi kadai amma da'awan ta haifar da al'umma masu yawa ya fara da'awa shi kadai da'awan ta haifar da al'umma masu yawa shi ne magana bayan hatsi an batar sanabila wanda ya tsarar da ainihin wato zangarniya wal'as da totuwa da gani gaba gare shi wanda masu rauni ya to suna leke masu rauni suna ta leke kowa na leke ko za a san maza wa ta shiddahu wa da su wa bi min su za ta je wajen ta je wajen kakansa ita ita ainihin wato halimatu sa'diya lokacin da wannan abin ya faru ta je wajen kakan shi faɗi alhali ta yayi shi lokacin da ta ga wasu mutane sun zo yana tare da ainihin abokansa ƙananan yara suna wasa wayannan mutane suka zo suka kama annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun kama shi suka kwantar da shi suka fede shi suka cire wani abu a cikin zuciyarsa an gane suka wanki to duk wannan gaba daya ita halima abin ya tayar mata da hankali da ta ji labarin abin da ya faru cewa an kama shi an fefe shi an cire wani abu an wanke shi an yi kaza an sake shi sai ce to wannan bawan Allah Muhammadu an ba da shi amana ne yanzu idan na bar shi a wajena zai iya yiwa ya zo ya mutu in ya mutu nan gaba a ce ni ne sababin kashe shi sai ta sauri ta ɗauke shi ta yaye shi sai sauri ta wuce da shi gida kawai shi ne mana ta je wajen ta kai shi wajen kakan shi ta je wajen kakan shi alhali ta yayi shi wa bi hamil nura ha alhali tare da ita akwai tsanance tsanance tsananin damuwa da yayi shi ba ta so yayi shi ba ta ji dadin zama da shi amma wannan abin ya sai mata da hankali za a haɗa ɗini mala'ikatullahi fa zannar bi annahu uku. Hmm. in a haɗar biki mala'ikatun da hmm. lokacin da mala'ikun Allah suka kewaye shi mala'ikun Allah sun kewaye shi sun kama shi sun kwantar da shi <laughs> sun fede shi sun cire wani abu fazallat sai ta yi zaton bi an da ƙungura na to lalle su shaidanu ne hmm. sai ta yi zaton cewa aljannu ne shaidanu ne suka zo suka shiga za. ita halimatu ta'adiyya ووجدها به ومن الوجد لهيب لا به الأحشاء ita ta ji ainihin bakin ciki game da shi ta ji wani irin bakin ciki dangane da abin da ya faru da kuma ainihin mayar da shi ومن الوجد اللذيب daga cikin bakin cikin akwai wani garwashin wuta tusla bihin ashha wanda ake kona kayan ciki da shi hmm. akwai wani irin garwashin wuta wanda ake kona kayan ciki da shi an gane wannan ai ta ji wani irin bakin ciki daga cikin bakin ciki akwai wani irin garwashin wuta tana jin shi a cikin zuciyarta wanda ana kona kayan ciki da shi farakatu karhan aw kana wa kana ladaiha sawiyan la yumallu minhu sawab hmm, farakatu karhan ta rabu da shi kilan wa kana wa kana sawiyan ladaiha ya kasance yana zaune gaba gare ta hmm. ya kasance yana zaune gaba gare ta la yumallu sawab ba a kosawa da zama da shi yana zaune gaba gare ta ba a kosawa da zama da shi a gane mu shi yaro ne wanda kullum za ka yi sha'awa ake kana tare da shi sallallahu alaihi wa sallam habbatu wato kwayan hatsi ne wato kwayan hatsi ne shi manzo habbatan zanabila ambatan zanabil kwayan hatsi ne wanda ya tsirar da ainihin zangarniya wal asaf da kuma soshiya da zai gaba gare shi masu rauni suna ta lege ko za a yan mutu. Hmm. wa ta jaddo sai ta zo makakansa alhali ta yayi shi al'ura alhali tare da ita akwai tsanance-tsanance na rabuwa da shi a haɗar da mala'ikatun lokacin da mala'ikun Allah suka kewaye shi zannat bi annahum qurana'u sai ta yi zaton cewa lalle su shedanu ne wa ra'a wajda hadihi sai annabi ya ga irin damuwanta bakin cikin ta na rabuwa da shi wa min alwajdi lahibun daga cikin damuwan nan akwai wani irin garwashin wuta eh wanda ake kona kayan ciki da shi ko kuma tasalal ahsha'u bihi hmm. wanda kayan ciki bai konewa saboda shi hmm. farakatu karha ta rabu da shi tilas wa kana ladaiha da kana ladaiha ya kasance yana zaune gaba gare ta la yumallu sawabu ba a ba a kosawa da zaman ibn بسم الله الرحمن الرحيم وأسس النفس على سبل العطاء تفصل القلب تبريه الجواح وأسس النفس ككركة درنك wato akan wato hanyar nan na na ainihin wato koyi ka juyo da ainihin ranka zuwa da hanyoyi na koyi a lokacin da tabrihul hasa jawa lokacin da ainihin tsananin bakin ciki isa fazal kalb ya yi zuciya lokacin da tsananin bakin ciki ya yi zuciya kai kuma sai ka karkato da ranka zuwa ga hanya na ainihin haƙuri wannan a zaɗin nan shi ne yin koyi da wasu mutane wanda irin wannan abin ya same su an gane ku yin koyi da wasu mutane wanda wannan abin ya same su misali kamar kai yanzu kana yin da'awa da kake yin da'awa sai ya zama to an cutar da kai to in hankali ka zai tashi sai ka waiwaya ai na ga Allah zuwa ga yadda aka maza na ga Allah zuwa ga yadda aka maza sa, da shine asa la kar da lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma'anan wanda uswa din shi ne ka duba abin da aka yi ga wani an gani kai ma sai ka yi koyi shi an gani ka zuwa da ka karkatar da ranka zuwa ga hanyar nan na hakuri a lokacin da tabrihul jawa lokacin da tsananin bakin ciki ya fulgi zuciya in tsananin bakin ciki ya fulgi zuciya kai kuma sai ka karkato da ranka zuwa da hanyar na na haƙuri ka ce an mawani wanda ya fi ni daraja ya fi ni tsoron Allah ya yi haƙuri an yi mawani ya fi ni tsoron Allah ya yi haƙuri to idan ni ban yi haƙuri idan idan shi ya yi haƙuri to ni waye ba zan yi haƙuri ba shine al'asa an gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin ya zabe shi lokacin da manzan Allah wata rana yana zaune sai wani bawan Allah ya zo ya nemi izini cewa yana son ganin manzo sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya bashi izini da ya bashi izini yana shigowa nan sai ya kawo ka shi ne zai ke cewa ya rasulullah wato ka yi adalci domin kai ba ka yi adalci ba ba ka mana adalci sai ce to wane ne zai yi adalci idan Allah da manzo ba su yi adalci ba sai hankalin sahabbai tashi sai ce yarhamin lahu musa Allah ya rahama ga annabi musa karɓo ziya bi aksar min haza fa sabara karɓo ziya bi aksar min haza fa sabara Allah ya rahama ga musa hakika an cutar da shi fiye da wannan kuma ya yi haƙuri kaga wannan da hankalin shi zai tashi zai tuna ga wani annabi wanda yake mai da'awa shi ma an masa irin wannan ya haƙuri shi ba me yasa ba zai haƙuri ba na'am yi يكبو بالفتى وتارة يجده من أثرة إذا كبا shi zamani zamani yana kifar da saurayi zamani yakan kifar da saurayi wa tarasa yuhidu min azalin wani lokaci kuma sai zamani ya zaburar da shi daga tuntube za ka ba in ya in ya kibe zamani yakan kibar da saurayi za ga wani saurayi da ya shahara ya shahara ya shahara wanda na saka ce ya zama tarihi yanzu ba a yayin shi ai da wani da yake cin kasuwa yanzu ba a yayin shi to zamani ya kifar da shi sannan kuma wani lokaci sai zamani ya zaburar da saurayi daga tuntube in ya cibi sai ga wannan wanda daga wani wanda ba a san shi ba a ɓoye yake sai zamani ya zaburar da shi daga yaro ya shahara an gani? na wannan shi ne rayuwa yau na yau ne yau gare ka gobe gawa ne, yau gare ka gobe gawa ne haka rayuwa take لا ta'jaban من halikin kaifa hawa bal fa'jaban من salimin kaifa نجا لا ta'jaban من halikin kada kai mamakin halakakke كيف هوا ya cikin halaka kada kai mamakin halakake yanda ya fada cikin halaka bal a'jaban min salimin bal fa'jaban a kai mamakin wanda ya kubuta kaifa naja yanda ya kubuta inna nujumal majdi amsas uqbalan wa zillu alqalisu azhaqal lalle tauraron nan na daraja amsar uffalan wato ya wayi gari ya zamanto wato ya ji shi Taurara daraja ya wayi gari wannan amsa asalin shi ya kai yammaci amma nan ana nufin fara lallai taurara nan na daraja yanzu ya zamanto hasken shi ya duka shi su hmm, kali qalisun sannan kuma inuwarsa wanda yake abin inuwarsa wanda yake mai tsawo hmm, adha ya wayi gari yanzu ya takure da yana da inuwa kuma inuwa mai tsawo inuwa mai faɗi to yanzu inuwan nan ya wayi gari yanzu ya takure yanzu ba inuwa yanzu sai rana a gani tauraron daraja yanzu ya zama to ya yi mai ya duka shi mutane da yawa masu daraja yanzu yi kasa inuwansa wanda yake cikakke yanzu ya zama to ko ya wayi gari ya takure na'am illa sai dai wasu rabuwa daga cikin mutane wanda yuktada bihimu koyi da su ila zuwa ga hanyar karamci wanda ana koyi da su ila sabilul makrumat zuwa ga hanyar karamci نعم ka karkatar da ranka zuwa ga hanyar nan na ainihin koyi na na idan ainihin tsananin bakin ciki idan ya kunci zuciya hmm. wadaru ya zamani yana da za ga wani lokaci zamani ya zaburar da shi daga wannan tuntube in ya kibe hmm. eh, min kada mamakin halakake yanda ya fada cikin min mamakin kubutacce ya kubuta taurarin da na daraja sun zaman to sun tusa shi da cikakke ya zamanta to ya takure yanzu illa ba amin bihimu sai dai wasu ragowa na mutane wanda yi kuta da himu wanda ana koyi da su ila sabilin mukramat zuwa ga hanyoyin hanyoyin na karamci shiriniya na shiriniya hmm. na الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بفضل سجاياه ويمن اتباعه ويسر حفظ الحق بار ضياعه وكل جلال كره وان يفائه عقائدنا مهروسة باتباعه فلا أثر باطل لنحش ولا لك واتو بفضل سجاياه واتو wato لنا أي nan na ainihin ɗabi'unsa yin itibai da kuma albarkan nan dai na ɗabi'unsa har da falalar halayensa da kuma albarkar ɗabi'unsa sai hibzul Haq sai tsare gaskiya ta tsara sai ya saukata tsare gaskiya sai ya saukata bayan tozartar shi wa kulli dalalin sai zama to kowane bata Wani hawa an yi fa'i kowane bata ya faɗi daga barin farfajiyarsa duk wani bata ya faɗi ƙasa daga barin farfajiyarsa sallallahu alaihi wasallam a ƙa'iduna maharusatai aƙidunmu abun tsarewa ne da binsa a gani aƙidunmu abin tsarewa ne da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga magana da ya kamata a rubuta ta da ruwan zinari hmm. aƙidunmu ana tsare ta da bin manzon Allah da zarar mun ajiye manzon Allah gefe guda sai mu ya zama to na baka an gani mutum bai zama towa sa na shari'a aqida tsararriya na sunna sai mutum ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala asarun batin babu wani gurbi da ya rabu na hashe ga ainihin yaga wala ko suka babu wani gurbi da ya rabu ga ainihin yaga ko suka yaga na ainihin dabbobi kamar irin su zaki ya gina ma mutum ko kuma suka na ainihin kunama yana babu wani tasiri da ya ragu ga kafirci ko biri'a. ko zaki in ya yage ka kasa kasa muke nan shi kuma kunama in ya dan sare ka za ka ji zafi daga ba da wani to babu tasiri da ya ragu ga kafirci ko biri'a. eh kafirci ne kamar tashi da ga kuma wato tsarin kunama biri'a ya kamanta da tsarin kunama Eh. ifajil tajayahu saboda saboda falalan ainihin halayensa wa yin ibai da albarkan dabi'unsa wa eh, yasaral haq ibn haq da saboda albarkan dabi'unsa sai ainihin tsara gaskiya sai ya sauƙaƙa ba da jiyayi bayan tozartarta wa kulli dalali sai zama to kowane fata kada hawa an ya fa'i ya fado daga ainihin daga barin ainihin farfajiyarsa a ƙa'idi na kuma kowane fata ya fado daga barin ɗaukakansa a ƙidinmu maharun sassi abin tsarewa ne da bin manzo sallari alaihi wasallam ala asarun baki babu wani tasiri da ya rabu ga yaga ko kuma tsara hmm. Hmm. a ريال ريال نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد نفسك الدنيا بجوع ولومها وإعمالها بصالحاتك صومها ومنع حلال أو فضول كنومها fatika gari wa fatka fa'amal da yau ne ha hmm. faniyatu ha tanhu wa an ta huwa lahu hmm. wa rud nafsaka ka horar da ka da ranka game da duniya ka horar da ranka game da duniya eh, da jiwi da yunwa ka horar da ranka game da duniya da yunwa wa laumati wa laumati da kuma zarginta hmm. a gani yunwa ta hanyar yin azumi da kuma zarginta ka dinga zargin ranka kan abubuwan da kake aikatawa mara kyau wa imaliha fi salihat da kuma aiwatar da ita aiwatarwarta ga aiki mai kyau ka saumiha kamar azumi ka dinga yawan aiwatar da ayyuka masu kyau kamar azumi hmm. wa malu harami da kuma hana hana ta aikata haram au fuduli ko kuma ana ta aikata abin da yake fuduli in an ce abu fuduli shine abinda babu lada babu zunubi ba cutarwa ba amfanarwa duk abinda yake ba cutarwa ba amfanarwa shine fuzul misali kawai ka zauna kuna ta fira firan nan ba zagin wani ba yaban wani kawai labari ne na wasa da dariya an gani Ka shi ne ke magana ka hana ranka aikata haramun ko kuma ka hana ranka aikata fudul A gani shi menene amfanin mutum ya zauna kawai ana jira ba lada ba zumi kuma alhali ka zo duniya ne don ka samu mai aljanna ka zo ne don ka yi aiki ka samu lada to sai zama to aikin da kake aikatawa ka zama kamar ɗan kasuwa ka buɗe shago in ka ita kirga ainihin wato jalinka da ka bayan shekara ya wayo, sai ga jalin gaba ɗaya babu riba ba faɗuwa. to menene amfanin wannan kasuwancin da kai wannan jali wannan kasuwancin da na ba ban samu riba ba ban faɗi ba ko gobe zai tsara sanya jalaka a cikin wannan abu sai za manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yaqul khairan aw yasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe ya faɗa alkhairi ko ya shiru ya faɗa alkhairi ko ya shiru to yanzu irin wannan firan wanda ba lada ba zubi alkhairi ne shari ne to mene ne <laughs> ba za mu ce ne alkhairi kuma mu za mu ce shari ba yana tsakiya ba ta lokaci ne shi to wanda shi ya kira fudul da abinda mutum zai yi wanda babu amfani babu ainihin cutarwa amma muka wani lokaci ba ko cutarwa duka ba lokacin gaba ɗaya ma ba riba Eh? na'am ka naune ha na'am kamar bacci kamar baccinta idan ka yi bacci haka da kaga bacci ba lada ba zubi yana daga cikin fudul wafatuka adwa fatka zane mutuwanka karuwa fatka ya zo maka ba mutuwanka ba gashi ya zo maka fa amma da yau ne ha kai aiki dan yininta mutuwanka ya zo maka kai aiki dan yininta faniyatuha tanfu niyyarka ita mutuwa tana dumbaranka wa anta huwa nah kuma kai ne manufa niyyar ita mutuwa tana ta dumbaranka kuma kai ne manufa wa nafsaka dunya ka horar da ranka game da duniya da yunwa wa lauma da kuma zarginta a gani kai ta zargin ranka game da miyagun abubuwan da suke aikatawa fara'u ko bin nafsin lawama na'am nan wa imaliha fi salihat da aiwatar da ita wajen kyawawan ayyuka kamar azuminta wa man harami wa man iharamin da kuma hana ka aikata haram aw fudul ko an hana ka aikata fudul kanomiha wata kalma za mu yi amfani da shi guda ɗaya na fudul eh? rara to rara ne an samu riba ke ne malam ka ce rara na yi kasuwanci hannun kamar na yi more eh <laughs> ya fashin magana kuma ai eh, Allah ya ce wallazi na kuma anil lagwi mu'ridun yana cikin sifan mu'minin suna kauda kai daga lagu aw <laughs> dole ko ɓata lokaci to ai wani lokaci ɓata lokaci wani lokaci kuma wani lokaci su ɓata lokaci ka kayi zunubi a nan shi ne dai kalma ne a nemo ma nan wannan kalma kalma wanda babu lada babu zunubi babu alkhairi babu sharri a gani ka naumi haka man baccinta shi bacci akwai lada in ka yi askar ka samu ladan askar ba ladan bacci ba shi askar sama yana nan gefe kawai tsoron baccin to kenan niyyar ka ce ka saka samu ladan ba bacci ba ya yi bacci saboda in ya farka ya ji daɗin ta harfi kaga tsagwaron baccin dai babu lada babu zunubi niyya ne sai na kai kace zuwa ce mana kuma na tambayar bacci kawai binar su wanda kafiri na yi da musulmi na yi tun kafin mutum ya kalmar shahada yana bacci ba wai kalmar shahada ya kawo baccin ba bacci cin abinci hutawa duk wannan gaba daya da kafiri da musulmi sun yi tarayya kan shi to shi ne shi ne fudul an gari idan ya zama to mutum ya yi bacci haka nan kawai kai har da aure ma duk fudul ne na? eh aure duk fudul ne hmm? da kai da kafirai duk kuna yin aure babban niyya ne aure al'ada ne mutumin da ya yi aure saboda garinsu ana yin aure shi ma ya riba wai don samun lada bai da lada mutumin da ya zo ya ci abinci saboda dama yana jin yunwa kuma ba bai yi niyyar ibada bai da lada mutumin da ya zo ya yi bacci haka nan kawai ya yi bacci ba wai da niyyar barin yi bacci saboda in tashi ni karfin yi tahajjud bai da lada duk ba lada kenan wancan hadisin da yake cewa mutum ya samu rabon addini ya yi aure to idan ya yi aure da niyyar addini sai da niyya eh? in ka ita yi niyyar shi ba in ka mai da shi a matsayin niyya na aure shi ne za ka samu wani kawai ko da kenan kafaran maka sun yi suna na asali hmm? shi ma ya zo asar ana an dauki ya kar ana aure shi kan shi ta hanyar aure ya haife shi kafin ya zama annabi ya zo ya karar da aure hadda sadaki yana biya inda aiki ne wanda musulunci ya shar'anta shi ne za a samu ladan shi an gano wani ku yanzu suna kawo misali sanya wando fulani suna sanya wando su sanya wando su sanya wando nisu sa wanda bai taba karatu a rayuwar shi ba kawai ya taso ne baban shi da maman shi sun karanta da shi za su dinka mai kayan haka su dinka mai al'adar fulani ne wannan ɗage wando sai shi ma ba ne sai zo ya yi ba ya yi bane wai don ya karanta a riyadu salihin kawai ya yi ne kawai saboda al'adar bai da lada ba lada eh wa fatuka kan wa wato mutuwanka hakika ya zo maka a amal da yau mai ka yi aiki don yininta niyyanta na ta dumfaranka niyyanta na ta dumfaranka kai ne kuma manufa kai ne manufa alaikun salam Ada aji, abin da yake shi ba na da amma shi wasila yanzu ake hmm, akwai kaman misali bacci ba na da amma ka yi shi don ka samu ka za ka samu lada ka ci abinci don ka yi karfi ka yi azumin ramadan nan gaba za ka samu lada البلاغة الواضحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم kyakkyawan misalai balaga alwadiya na'am bayyin sigatin Ka yi bayanin sigan ainihin hali na'am wal min minha fi kulli misal min al da abinda ake nufi da kowace siga a kowane misali daga cikin misalai masu zuwa ala ta'ala Allah ta'ala ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a doron kasa bayan bayan gyaruwanta bayan kasa ta riga ta gyaru kada ku yi barna a doron kasa bayan gyaruwanta an gane kaga an samu wala tunsidu hmm. ga nahayu ne shi wani irin nahayu ne wannan nahayu alhaqiqi go hmm. eh saboda an ce wala tunsidu fil ardi nahayu alhaqiqi hmm. a gari Allah ne yake umurtar mu Allah yana sama da mu muna kasa. idan ya to na sama ya hana na kasa, shine laraba ke kira annahayul haqiqi Allah shi ya hana mu kamar mahaifinka ya ce kada ka fita kaga mahaifinka yana sama da kai sai ya hana ka yin wani abu to saboda haka a nan wajen ya zama annahayul hakiki idan ka fita kayi laifi na'am fa qala abul ala abul ala ya ce la tahlifanna ala shirkin wa la kadhibi fa ma yufiduka illa al ma'samul halif la tahlifanna ala shirkin kada ka yi rantsuwa akan gaskiya ko ƙarya a daina wasa da rantsuwa ko da kana da gaskiya ko kana ko kan ƙarya ka daina yawan rantsuwa yi fama yufiduka ulama fama yi fi dukar yufiduka halifu wannan rantsuwa bai amfana da kai wani abu illal sai dai zunubi wannan gaskiya wannan rantsuwa bai amfana da kai wani abu sai dai zunubi an gane wannan ku mm. a ganin wajen abul ala yana baka shawara ne yana shiryar da kai zuwa ga abin da ya fi dacewa ne me yasa ya zama karina ya ce kaka yi rantsuwa kan gaskiya ku da ƙarya ma ai inda mutum na da gaskiya zai iya rantsuwa amma dai wato yana ba da shawara ko akan gaskiya ne maka daina yawan rantsuwa din kamar yana ba da ainihin kamar yana shiryar da kai ne zuwa ga abin da ya fi dacewa abin da ya fi dacewa kada ka ringa rantsuwa ko kana da gaskiya ne a gari annaha yuhuna yattali al-irshad an al-irshad lima huwa aswab kamar ya shirye da kai zuwa ga abin da yafi zama sawab yafi zama daidai na'am wa qala ta'ala ya ce la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum hmm. kada wasu mutane su kada ga wasu hmm. ringa yin izgili ga wasu wato ana fatan nan gaba za su iya zamantowa sun su alkhairi wanda aka yi ma izgilin nan za su iya zama tuwa sun fi alkhairi nan gaba la yaskar tsaunin min tsaunin. kada wasu mutane su yi izgili ga wasu zai iya ruwa wanda kake wa izgili nan gaba ya zama ya fi ka alkhairi kaga wannan hannun an yi ne litaubik kamar zargi ake maka ya za ka yi don Allah ya baka arziki fiye da wanda ka ringa masa izgili? ya za ka yi don Allah ya baka mulki fiye da wanda ka ringa masa izgili? annahyu huna yaftadi at-tawbih yana hukunta zargi zargi ake yi ga mutanen da ke izgili ga wasu mutane na'am wa qala la ta'tadiru kar kafartu ba da imanikum kada ku kawo uzuri haƙiƙa kun kafirce bayan imanin a gane wannan yana hukunta a tayyis an ɗebe baka zamani kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum sabi'un. shin da Allah da ayoyinsa da manzansa suka zama tokuna kuna ba izgili kada ku kawo izgili hakika kun kafirce bayan imanin kaga an wajen kenan an ɗebe wannan lata a kan ana nuna ma ba kawo uzuri ko ba zai yi ba ko da ka kawo uzuri ba za a amsa ba lata a kan kada ma ka ɓata ma kanka lokaci wajen kawo uzuri kaga an ɗebe maka tsammani saboda kun kafirce bayan imanin Mutum da ya riga ya kafir su kuma uzuri zai kawo babu wani uzuri a gane annahayi huna ya tafi ta yi ɗaya bai ma tsammani imamul buhuturi ya faɗa yana magana da wa da alalla yana magana da sarki buhuturi mawaki hmm. ya zo yana magana da sarki al-mutumi da alalla eh al-Abbasi kenan hmm. na goma la takhlu min aishin yakurru sururuhu abadan wa nuri wa nuru wa nawrudin alayka mu'ad la tabkhul wato la takhlu kada kai tsammani min aishin yakurru sururu kada kada kai zato kada ka ringa buri na rayuwa wanda farin cikinsa ke ke jujuyawa kada ka ringa yin buri na rayuwa wanda farin ciki shi ke juyawa yau ka samu jin daɗi gobe ka samu damuwa kada ka yi burin irin wannan rayuwa rayuwar banza ne har abada wanda ya ruzu alaika mago mu'adi shi kuma neruz wato mai dawowa ne zuwa gare ka shi bikin neruz biki ne mai dawowa zuwa gare ka shi neruz wani biki ne wanda ake yi a farkon yini daga daga ainihin wata na ainihin turawa a gani wato idi ne na farisawa idi ne na mutanen iran ba idi ne na musulunci ba shi ne rose a gani kada ka yi burin ainihin wato rayuwa wanda farin cikinsa ke kewayewa ya juyawa zuwa gare ka har abada an gane ku kada ka yi tsammanin mai rose zai rinda juyowa zuwa gare ka har abada wata ran za ga wannan wannan ne rotsin ya biyo ta kuma ranar bakin ciki ne zai biyo zuwa gare ka an gane ko kaga wannan wato kaman addu'a yake ni kaman na ƙasa ne yake yake hana na sama shi wannan ya sunan shi kotari mawaki ne shi yana magana ne da sarki idan na ƙasa yana hana na sama to wannan ana kiran shi addu'a kuma rabbana la tazigh qulubana mu ne muke cewa ya Allah kada ka karkatar da zakatun mu ba da dai ta da an gane ku kaga wannan ya zama addu'a annahi huna yattabi du'a Thank you. ملحة باب الله باب الله الناسية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الله الناسية باب الله الناسية للجنس وانصب بلا في النفي كل نكرة كقولهم لا شك فيما ذكر وانصب بلا كي بعد لا الناسية في النفي كل نكرة إيه. وانصب kulla na kira hmm. ka yi nasaba ga kowanne kira bilafin nafi da la wanda yake na korewa hmm. ka kaule ne kamar cewar su la shakka fi ma zakara babu shakka cikin abin da ya ambata an gani la shakka fi ma zakara babu shakka cikin abin da ya ambata ga wannan ladin shine la an nafiya jins an gani shakka ismu la an nafiya lil jins mansubun bil fatah an gane wannan aiki na'am wa yan bada bai na bainahuma mu'taridu farfa wa kulla li abika mabgadu wa 'yan bada motar bai na bainahuma hmm. idan akwai wata jumla mu'tarida tsakanin su ko wata kalma ta shiga tsakiya kalma ta shiga tsakiya tsakanin la da kuma ismula. farfa tsakanin la da ismula aka samu wata kalma ta shiga tsakiya hmm. kai masa rufa وقل لا لأبيك مبغض كثير لا مبجد لأبيك ba mai kin mahaifinka la mubjidun li abika kaga anan wajen ba zai aiki ba la a tafi yalin jinsin saboda za ka ce la kaga sai ka samu jumla a tsakiya ya kamata ya zama la mubjidun li abika la mubjida li sai li abika nan sai shiga tsakiya tsakanin la da kuma ismu la an gani wa'in ba da in kuma baina kuma mutaridu idan wata jumla da ta shiga tsakiyar su kama da rufa wa la mubgidun bi azika sai ka ce la mubgidun kaga wannan la biya lil murgatu la amala la ba ta aiki li azika jaru wa la harfu jar abi ismu majrur bi dili wa alamu bi jarri al kasra a wala mata jarigi wato aliya ya fasa hanyar kasara bi annahu ismu aliya na umir azmair hamza ko kuma muza wal kafu muza ku dire wa sumu jumla ha fi mahalli rasil khabar muqaddam mubtada mubtada muakkar marfu bi dhamma azwaira al akil yanzu ladin bai aiki ko mubtada da khabar ne hmm. warfa idza karrata nafiyan wa sirri aw gayirin iraba fihi tusibi warfa ka sanya rufa idza karrarta in ka maimaita la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'atun kaga an maimaita ka sanya rufa idan ka maimaita korewa din wansu kuma ka sanya nasba za ka iya sanya rufa ko ka sanya nasba la bai'an fihi wala khullatan wala shafa'atan nan ba idan ba wai idan ba larabci za ka yi ba wai yana nufin qur'ani ka canza shi ba in za ka yi larabci za ka iya ya rufa la bai'un fihi wala qullatun wala shafa'atun la bai'an fihi wala qullatan wala shafa'atan shine wasif au gayirin ira ko ka canza irabi wani waje ka sa mai rufa wani waje ka sa mai nasaba la bai'un fihi wala qullatan wala shafa'atun wani waje rufe a wani wani nasaba za ka iya shi ne ka canza da jiradi a cikin sa tuzib za ka dace duk ka dace ka yi daidai ka kuri la bai a wala khilalu fihi eh. wala aibun wala khilalu la bai a wala khilalu fihi ko la aiban wala khilalu fihi ka kuri la bai a wala khilalu fihi ka sa nasaba nan ka sa rufa ko ka ce wala aibun wala din wala ikrar zuruf a gaba daya wan warraf a fitani wal fatu al awwal al jaza wal ka za ka fa'al warraf fi al fitani wa fatu al awwal al a sanya rufa a na biyu a sanya fata ga na farko duk ya halatta wal aqs aka san haka ma ya halatta fa'al duka aikata hmm. wal aqs za ka za aka ka shi wala ka aikata wa in sha fastahuma jami'a wala kabrar da wala takari'a idan ka so ka sa musu fata gaba ɗaya zama duka su mabaliyun alal fati hmm, duka su gaba ɗaya la bai a wala filala la bai a wala filala ka sa musu fata gaba ɗaya kada ka ji tsoron raddi ka ji tsoron zargi ka ji tsoron raddi ka ji tsoron zargi ba tsoron raddi ba zargi babu la'an nafiya babu la'an nafiya wasu kulle na kira ka yi nasaba ga kowane na kira da la a cikin na biyu ka ƙauri na shakka fi ma zakara kamar cewa babu shakka cikin abin da ya ambata bayan ba da mu uttari zo bai da kuma idan wani jumla ɗaya tarabiya ya auku tsakanin su farfa kai masa rufa فقل لا لأبيك مبدل كتفا وني لا مبدل لأبيك بابي وني يفشي كبابك نعم وارفع إذا سررت نفيا كي رفع إذا كمين إتا قوريوا وانسبي وذاك يسني نزبا أو غير الإعرابة الإعراب وكتنزل الإرابي السكري ذاك داتي أسكنزا تقول لا بيع ولا خلال ذاك يتوى لا بيع ولا خلال باب جلكي وباب سويا ولا عيب ولا خلاف باب عيب باب عيب إخلال وفي الثروه والرفع في الثاني رفع الأول دفتا لفركو الإجازة والعكس يا هل أنت والعكس كذاك فطل فطل شما أكسا هكذاك أي كتا وإن تشاء فطاه ما جميعا إذا كذو كفن يا مرفتا قبل ولا تحف وردد كقدت ورردي ولا تقريبا وزرج باب الزرجك باب ما ردش نعم أعلم الصف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك